Tsohuwar ministar muhallin Najeriya Amina Muhammad ta kama aikin mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres bayan wani taro na bankwana da Majalisar Zattarwa ta shugaba Buhari cikin kwalla. Da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibajo ya jagoranta. Wannan mukami dai ya biyo bayan amincewa ne na kashe 75 cikin 100 ko sulusun kasashen Majalisar Ɗinkin Duniya 193 da casa'in da da uku ke mara baya ga sulka mata a cikin mukaman. I'm pleased to announce that I will be appointing Ms Amina Mohammed of Nigeria as my Deputy Secretary General. Ms Maria Na nadi Amina muhammed daga Najeriya a matsayin mataimakiya sai Maria Luisa Ribeiro Beauty a matsayin shugabar ma'aikata da Kinwa Kang daga Koriya ta Kudu a matsayin mai taimaka kan tsara manufofi, in ji sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Naɗin waɗannan jami'ai ya biyo bayan lura ne da gogewarsu ga mu'amalar diflomasiya da haƙƙin ɗan Adam. Amina muhammed dai wacce za ta riƙa wakiltar sakatare Guterres a muhimman lamuran diflomasiyar duniya ta ce za ta yi amfani da dama gudunmawar wajen nisanta musulmi da kin jininsu wajen alakanta su da bakin fentin ta'addanci. A yanzu kam a duniyan nan abinda za a ce ma mata ba sa cikin abu. Za a ce ma musulmai ba abin aka samu namu ban da halin da ake ciki da bannan da ake ciki. Haka ake ganin addinin mu. wannan mukamin ya sa cewa za mu je mu nuna musu cewa mace daga arewa za ta iya musulma za ta iya kuma mu din nan ba wai neman cutar da mutane muke a duniyar nan ba a gyara duniyar nan don kowa ya samu yancin shi da hakkin shi tuni dai tsohuwar ministar ta mika ragama ga karamin ministan muhalli ibrahim usman jibran daga jihar nasarawa amina dai ta wakilci jihar gombe ne a majalisar ministocin buhari mai karancin jama'a yanzu dai za a jira a ga wanda za a ɗauko daga jihar gombe don cike wannan gurbin tuni 'yan siyasa ke kiran zaɓar waɗanda suka yi wa zaɓen biyar hidima a irin waɗannan mukaman ga fatan ministan zirga-zirgar jirage hadi sirika wannan bayar allah mu a gare mu rashi ne babba muna fatan allah ya kawo mana wata ko wani wanda zai ɗara abin da ta yi baya domin amfanin al'umma baki da amma hakika mutum da mutum mace ce wacce kowane lokaci za ta buga ma waya za ta je ofis ɗinka za ta rubuto maka ta ce ka daidai ne ka kyauta kaza ba daidai bane ka gyara a gani na kaza ya kamata ka yi kuma wannan shine mulki baya ga gurbin Amina a majalisar zattarwar akwai gurbin minista mai wakiltar Kogi barista James Ocholi wanda ya rasa ransa matarsa da ɗansa kan hanyar Kaduna zuwa Abuja tun bara 'yan siyasar kogi sun yi ta bin samun wannan mukami amma har yanzu dai haƙa bata tadda ba nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya